kwana goma sun zama miji da mata ma'ana ango da amarya ko kwarai kuwa kaga tun da ka tsaya wasa a ka zama tantabara ko soyayya sai ku tsaya ku cikin soyayya mu dai za mu auren nan kuma idan muka yi bayan shekara biyu sai ku biyo mu baya kai baki za ka mana saboda kai ka ga jirgin ka zai tashi wallahi tallahi ya shilla ko ya kika ci maira eh, maryam ni zan ma ce a daga bikin sai nan da shekara biyu sai na ga ta zumuɗi a daga bikin ya take maka ni kuma wallahi aka daga bikin nan idan na fita da gudu ban san iyakacin inda na tsaya ba shikenan kin ga kira sani ato to ba ka ba so ki ki ja ki ja ya ringa mutsiya ni kam da zaki mun haka da kin burge ni kaga malam ba fa da gaske take ba kuma da gaske take ta mai ta rande ko wallahi ba da gaske wasan ki ba zan iya haka ba ko idan kuma wallahi kika ce za a daga bikin ne kin ga wancan ragon mai kafa uku idan ban duga da gudu na je na rungume shi muga dinga kowa ba Allah ya mun rahama sai mu ga wane ne mu ga wane ne mahaukaci wane ne mai hankali a cikin dan Allah ba za a fara yin haka ai mata da dabba ba to idan na zari aikin kike rasa ne ko a yi hakuri ko ba zan iya maka haka to shine ai zaki fare mun baya ko shikenan na gode ba malam idan za ka tsaya a harkar nan a harkar nan kawai ba wani magana eh, sai wani lokaci ko ba gaskiya ba ita ma tana so tana so akwai munmuna a cikinta akwai kimananci a cikin harkar ta da kanan kana gani baka ga sai wata eh, da ke yi shikenan ba komai idan muka koma gida sai mu tattauna ne zan tafi. To, Humaira, Allah idan kin je ki yi kokari ku dawo da wuri. Kin san akwai ayyuka da yawa, kuma duk galibi fa sai da ke. Haka ne momi, amma kin san abubuwan da yawa. Din kin ga yanzu idan na tashi har sai na je gidan su Maryam, mu je mu samu mu gama raba invitation din nan. Kin ga abin nan ya matso momi ko? To dai na ji, duk yadda za a yi dai ku yi kokari, kuma da hankali ku dawo da wuri. Ba mai momi. To shi ke. To Allah ki ba bai sai banda. a a to kiyaye Allah tsari. Assalamu alaikum. Hajiya Halima. Ya gida? Alhamdulillahi. Duk kuna da lafiya? Masha Allah. Dama ta ne bari in kira an kare miki tuni. Na san dai kin sani. Sha'anin biki rana ita yau ne fa bikin Humaira. <laughs> ai na san kin sani dama tuni na ce zan yi miki ai. Haka iki. amin amin amin amin to madalla a gaida mutan gidan yawwa sai an jima wai tun yaushe waye wannan yarinya take a kashe ne to ai ni tun fitarta da abin da bai fa awa ɗaya ba na kira ta na ji wayar alife kuma lafiya lau ta tafi da wayar ta a hannunta to a cikin ƙawayenta ba wanda ke da lambar ta na kira maryam ta ce ta dai mata waya ta ce ga ta nan za ta ƙara so yanzu amma ta ce ba ta ƙarasa gidan nasa ba ta ganta ba to kin ga duk ƙawayen na daban da maryam ki dai tana ba wanda kike da lambar ta sai maryam fa eh to gaskiya ba na da lambobin su amma idan zan tuna sai halisa to me muke jira haja dan waya kike ne wannan tunan Allah da Allah ko kin ji labarin Humaira ta ce muku za ta zo amma bata karaso ba to Eh. kuma ba ta ba tana nan kuma tana ta jira sun ce ga sunan za su zo tana ta jira ba ta gan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko dai wani mummuna al'amari ne zai san Allah ya kiyaye Allah ya taƙaita ke lafiya umaru ce an nemi ta tun da safe ba a san inda take ba sannan an buga wayarta a kashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an buga wayarta a kashi to yanzu me abin to abin da ya kamata me zai hana mu je gidan su Maryam mu gangara da ita ta bincika mana koda da gidan ƙawayensu ne ko Allah zai samu dace to shikenan mu je yau ga ma a kofar gidanku yaya na akwai wani labari ne a kanta? ba wani labari. Mu yanzu abin da yake tafa da mu wajen ki ma mun zo ne domin duk wasu ƙawayenku mu je mu bincika ko Allah zai sa mu sami ta a wajen. da Allah Maryam idan akwai wasu ƙawayenta wanda ba baki magana da su ba da Allah ya kamata ki raka mu je gidansu ko za mu samu labarin ta wurin su kowace na kira ta sai ta ce ta musu da waya ta ce za mu zo ni da ita amma ba ta je ba yanzu abin da za a yi za in shiga gida in fito sai mu bi gidansu ɗaya bayan ɗaya mu gani to shikenan to hakan ma yayi da Allah isauri hajiya ba kuka zaki ba Baba Alhaji, ai dole ne in yi kuka. Yadda ita nan kwaya daya ba a ce ta bata Gare ga ido daga fita yarinya ta je ta dawo an neme ta an rasa duk inda ake tunanin mai An rasa ta. Kuma sanin kanka ne yarinyar nan ba ta nisa. Haba, haba duniya. Ki haƙuri, addu'a za Ke ma wani damuwar da ke ciki na cikin ta hajiya. kuma duk irin walahirin kokarin da ya kamata na yi na yi wajen da ya kamata duk mu ba da cike ta ina bayar waje ɗaya ne rage mai zahaja police station ne wani ma shi ma kuma daga nan insha Allah can police station zan tafi Allahumma ajinni fi musibati wa fi ai kamata ya ma alhaji a ce tun jiyan ma an je police station din nan ya kamata a ce an fara zuwa haba haba ake san duk inda ka bada ciki a kokari kake kuma sauraro kake ka ji sakamako shi yasa ban gaggawa zuwa can amma yau da ba a makara ba insha Allah Allah ka bayyana mana Humaira wannan wani irin tashin hankali ne mutum a ce an neme shi a rasa kada ki damu addu'a uka saiful mumin ba mu da wani makami wanda ya ce mana addu'a Allah da za ta bayyana a mace ko a raye ni abin da zuciyata take ta gaya min kenan yarinyar nan tana cikin wani hali <laughs> daɗe kaji abubuwan da suke faruwa kenan gaba ɗaya ito wannan rage wajen nawa dududu da bikinta abin da ya rage kwana shida to Allah ubangiji ya bayyana ta kuma mu insha Allah a bangaren mu na yan sanda za mu iya wacin kokarin mu domin ganin an nemo ta da yardar Allah masha Allah dukkan da dare dan ƙara taimaka don Allah a bada kokari gaba ɗaya daga ni har mahaifiyar yannan babu da nutsuwa muna cikin damuwa insha Allah ba damuwa kar ka damu abin da ya kamata a yi hotunan ta za ka kawo mana shi ke na raka ne Allah da zan yi kokarin haka da aikin da nake gwamnati tana biya na kuma albashin da gwamnati take biya na ya wadatar da ni idan ka bani wannan kuɗi na karɓa ai kamar na karɓi cin hanci ne shi kuma cin hanci da rashawa da wanda ibar da wanda ya karba dukkansu masu laifi ne a wajen ubangiji saboda haka a kiyaye Thank you. Mama. Zara yanzu ba yanzu. Na ne. Lafiya Ya gida. Maryam ba a samu wani labari daga bangaren ku ba? Eh wallahi mama shi yasa na ce tsaya in zauna ko da akwai wani labari. Maryam babu wani labari. Inna lillahi wa inna ilaihi Mama ki daina kuka, sha Allah za ta bayyana. Kawai mu ci gaba da addu'a. Maryam ya za in daina kuka? ai kuka yin kansa yake yi ai ba zan taɓa iya daina kuka ba idan har ban ga humaira ta dawo ba yarinyar nan ba a san a cikin halin da take ba a wani irin mugun yanayi take a wani mugun hannu take wani irin guri ta faɗa Allah masani mama dan Allah ki daina kuka addu'a kawai za mu dage da yi mama dan Allah in kina yi ni ma za ki sa ni in yi mama Allah ya bayyana ta Maira ba ta taɓa nisa da gida ba ko da yaushe muna tare da ita. Kuma fitan nan da ta da karfin gwiwa ta akan cewa za ta je ta dawo da wuri. Wani al'amari ne da kawai ya sauka a kanmu. me dangantakar ka da humaira eh humaira budurata ce kuma um, mun kai wurin shekara shida muna soyayya ne da ita kuma ba don wannan matsalar ma da aka samu na batanta ba da sauran kwana hudu a ɗaura mana aure me ka sani akan maganar batanta eh gaskiya ba ni da wata masaniya illa dai abin da na sani shine muna zaune ni da abokina Salim aka kira ni daga gidansu ake shaida min cewa tunda ta fita da safe rabin invitation kati na auren mu ni da ita bata ƙara dawo kuma ba a ganta ba kuma sannan an kira wayar ta a kashe wani irin mataki ka ɗauka lokacin da aka faɗa maka cewar ba a ga humaira ba um, matakin da ɗauka shine da ni da abokina salim mun tashi mun je gidan ƙawarta maryam mun je mun tambaya don mun bincika iya binciken da zamu yi mun sha wahala sosai amma babu labari gaskiya a iya tsawon shekarun da kuka yi da humaira shin kun taɓa samun wata matsala da ita kai gaskiya ba mu taɓa samun matsala da ita ba saboda yarinya ce mai hankali kuma 'yar gidan mutunci asali ma dai saboda na yarda da hankalinta da gidan da ta fito shi sa har magana aure ta shiga tsakanin da ita shikenan ka iya tafiya na gode na menene sunanka yalla bai na salim malam salim me alaƙarka da suleiman yalla bai suleiman ai abokina ne dan akalla mun kai shekara goma sha da shi kuma amini na ne me alaƙarka da humaira yalla bai humaira kawar budurwata ce maryam kuma maryam ba ta da aminiyar da ta wuce humaira kamar yadda ni ma ban da aminin da ya wuce Suleiman. Lokacin da aka ce ba a ga Humaira ba kana ina? Lokacin muna tare da Suleiman. Aka kira shi aka ce ba a ga Humaira ba. To a lokacin muka yi rigigide hankalin mu ya tashi. Shikenan ka iya tafiya ba komai. To shikenan gode labai. عليكم السلام ki الله بسم الله Me da Humaira? Humaira ƙawata ce. Duk duniya ba da wanda ta wuce ta. Kuma samarin abokai ne shi sa muka zama kamar yan uwa lokacin da Humaira ta bar gidansa an ce wajen ki za ta tafi za ku tafi rabon aibi haka ne haka ne ta kira ki a waya cewar ga ta nan za ta tafi wajen ki ta kira ni a iya sanin ki da Humaira ta taba faɗa da wata a cikin ƙawayenki ko kuma cacar baki ko kuma faɗa da wani haka dai irin dai ko sa'insa ko dai wani abu da zai kawo rashin jituwa tsakanin? gaskiya iya sani na da umaira ba ta faɗa kuma ba su taɓa faɗa da wata ba sai dai akwai wani lokaci da suka taɓa samun matsala da wani saurayi wannan ya sa ina tafiya ka zo ka shige min gaba kana wani tattare ni tun ban da tsaba wulakanci tun anan ina ganin ku ina muku magana amma kun wani share ni kun wani juya har ka samu bakin da zaka ce min wani tsaban wulakanci ka daina yi min haka na gaya muka ya zama na karshe tsakanin da kai wai na ce ba na son ka ana so dole ne <laughs> suna na ma kenan ai tunda kika je so to na love ko ba haka ba soyayya ni da ke ya bi jinin jikina ya ratsa Allah wallahi ba jinin ka yabi ba ko cikin cikin ka yabi ko cikin hanjin ka ba na son ka ba na yi dole ne ka ka na ba na so ka daina yi min haka idan ko baka daina yi min haka ba na rantse da girman Allah wallahi sai na kai karanka a shiga tsakani mu ne irin abu ne wannan wai kai wannan irin maye ne ta ce ba ta son ka amma sai bin mu kake dalla da ka da Allah ba da ke nayi ba ki bari in yi da wadda nake da alaka da ita my love kin gane ko ni na ki calm down ko ba ka. wallahi baka da zuciya kinga in dai wallahi tallahi tunda ni kika wa haka insha Allah sai kin gani in Allah ya da sake kuma sai nayi abin da kowa sai ya rasa sai na gani eh wallahi in ga alheri babu wani abin da dan adam zai iya mun. sai Allah ƙarya ne wallahi ba abin da zan gani sai alheri ka tafi ba abin da zan gani sai alheri kai kai sama Siti, Siti darling oh darling Siti, oh kuma insha Allah ba na son ka Kinga, sai kin gani kin san inda za a same shi mm, na sani ban kai daɗe amma ina tsoro Kinga, ki kwantar da hankalinki ba da ke za a ba kawai ki ba mu information Lafiya? Lafiya kalau. Duk ka bi kawo na razana sai ka ce ba ɗan gari ba? Za mu je ne station ka an sa mana wasu tambayoyi kuɗin sai ka dawo. Yalla bai ba dole razana ba. Tun ina cikin naji ana ta bubbuga kofa kuma na bugu na ga an riƙe ni. Dole gaba na wadi kuma yanzu gashi ka ce min wai ina zuwa zan dawo. Dan sanda abokin kowa ba wani abu ne don ka je ka ansa. Yalla bai. duk tambayoyin da za ku yi don Allah don annabi ku mun anan wallahi zan ba ku ansa ya kamata ka wuce mu je in mun je can in ka amsa tambayoyi ne kana amsa shi kenan hey you are under arrest my friend tunda na ga baka so well let's go wuce mu je dan Allah dan Allah yalla come on mu je my friend kai Allah ka wuce mu je kofar ban shi talk to me sunaka sunana bala ka san wannan malamin a'a ban san shi abin da nake so da kai kada ka wahal da kanka ka wahal da hukuma ka faɗa mana gaskiyar magana shin ina ka kai masa yarsa yallaɓai shi kansa ma ban san shi ba ballantana kuma yarsa amma kada ka manta akwai wata yarinya da ka taɓa tarewa ita da ƙawarta ka nuna cewar kana santa ta nuna cewar ba ta son ka har kake cewa ta je za ta gani kuma sai kowa ya rasa kenan nufin ka iyayenta su rasa ta mai neman aurenta ma ya rasa ta ko? wallahi tallahi ba haka nake nufi sharin shaidan ne kawai wallahi yanzu tana ina yalla magana maganan nan da na faɗa ma wallahi ita kaɗai na sani shi kansa ban san shi ba balle kuma yarsa kuma wallahi tallahi yalla sharin shaidan ne na rantsa da girman allah shi ok sanarwa da ya kamata a yi a ji a ɗauki statement ɗinsa an yi sosai a ba shi masauki ok thank Allah wannan abu ya zo ƙarshe tunda har muka sami hujja to wannan abu insha Allah zai zo ƙarshe idan ya juya da kansa zai faɗa gaskiya kana ganin shi kaga bai da gaskiya Eh, in ya juya da kansa zai faɗa yanzu ai ba zai iya faɗa ba amma ka bar mu da shi tunda Allah ya samu ka samu makamar aiki da mun gama ba mu da yarda da abin da kake faɗa a ba mu da ya ce da wasa ya faɗa shi ne to ba mu da wajen eh, kar ka damu kar ka damu insha Allah Allah saka ba damu Allah ya taimaka eh, nagode nagode sai na kullu yau ba ga abinci nan ga ruwa idan za ki ci ki ci in kuma ba za ki ci ba ki zauna dan Allah dan annabi ku kuri ku taimaka mun ku bani waya ta in kira iyayena da wanda zan aura mai hone ke mun bi ki sanki tunda muka aje ki a nan muna tare da ke a nan bawa <laughs> <laughs> ba inda za ki je kin ba kina nan muna tare da ke a nan inda za ki Suleiman ya kamata ka daina zidda hawaye addu'a ita ce abin da ya kamata a ce mu dinga yi kare kasance cewa ka samu makanka ciwo biyu ka bata baiwa Allah nan sannan kai ma ka zo ka samu wani ciwo dan Allah ka yi haƙuri addu'a ita ce abin da ya fi muhimmanci a gare mu ta yaya zan samu natsuwa wacce nake so zan aura an nemi ta an rasa salim ai ba maganar natsuwa a nan ai gaskiya ne duk lokacin da aka ce wadda kake tare da ita ba ta kusa da kai to tabbas sai ka samu matsala dole ka ji wani iri amma dan Allah abin da nake so da kai ka yi haƙuri in Allah ya yarda ta kusan dawowa gare mu addu'a ita ce dukkanin wani makami har in za mu addu'a Allah zai taimake mu dan Allah ka yi haƙuri mu ci gaba da addu'a in Allah ya yarda Allah zai bayyana mana ita barista gaskiya ki haƙuri ba za mu iya ba da belin shi ba don mun gama cike duk abin da ya kamata mu cike kotu za mu tura da shi. ba damuwa kotu ai gidan mu ce ina iya zuwa can na karɓo sa to nan ruwan ku ne ku da kotu mu dai mun riga mun gama aikin mu kotu kuma ta ba ku shi nan ruwan ta ne mu ba ruwan mu to ba matsala na gode ya san kotu su karata ah, wannan kuma fa masu kwacen waya ne ka gan shi hadda da da na kama shi a iska yanzu duk sanarwar da ake a gidajen rediyo akan magana satar waya da makami ba ku ji abin da ake faɗa ba oga wannan bcg ya kamata mu rubuta mai mu tura shi belongings of the criminal gangs ya fi sauki sergeant zaga mu an iska the criminal gangs ya sace ɗin ka zo ba a da an kwata kawo suna sajan ki sake yasa. fitin ya in ya je can headquarter shi kenan Assalamu alaikum. ta an dai samu da yaron ya faɗi inda ya kai ɗaku na har yanzu hajiya bai ce komai ba duk irin ukubar da 'yan sandan nan suke yi masa da duk waɗansu makamai na dabaru na mammatsa mutum ya buɗe baki magana har na bai ce komai ba yanzu amma wanda kesin yake hanasa ya ce ba abin da zai mara kawai zai tattara kesin nan ya tura kotu wala wata illa wani imal wakilu yanzu yaron nan ya ke faɗi inda ya kai yarinyar nan saboda taurara irin na mutumin yau yanzu shi kenan har yanzu ba ranar da zan ga humaira kenan wannan wannan wace irin musiba ce hajji hakuri zaki ba kuka zaki ba insha Allah abin ya kusan zuwa ƙarshe ne babban tashin hankali na ma da ban san a halin da yarinyar nan take ciki ba a mace ko a raye wannan yarinya a cikin wani yanayi take Allah ka bayyana mana Humaira. Allah ka kubuta mana da ita ya Allah. Allah ka kubuta mana da ɗaya ɗaya ta. Da ci gaba da addu'a. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai dube mu da idan rahama. Allah ya dube mu, Allah ka duba mu ɗaya ɗaya ta. Allah ka kubuta mana da ita ya Allah. Allah dan annabi ku taimaka kuma ku bar ni in koma gidanmu ni na gaji da zama wannan gidan ku bar ni in koma gurin iyayena Allah ta rufe mana baki fin mu iyayen ki kai ko kuma fin mu sanin darajar iyayen ki kai to wallahi bari in gaya miki ki san da sanin cewa gidan nan za ki je? Ni na gaji da rayuwar nan kuma ma an mutu huta wai shin ma me ya sanadiya na na wannan zuwa gidan ni ban ma san amfani na a cikin wannan gidan ba me ya sanadiya na na zuwa wannan gidan shine ban sani ba. Ni ne na sa aka ajiye ki kun ya baki wani ki abin da muke taɓa tunani ba ko kamar haka salim ka bani mamaki tur da irin hali naka wallahi ban taɓa tunanin haka daga gare ka ba yanzu ba ka ji kunya abin da ka aikata ba wallahi tun da hali irin naka ka sa ba abokanai shakku a cikin zuciyarsu <laughs> yanzu da wani ido za ka kalli suleiman da wani ido za ka kalli suleiman <laughs> to in allah ya yarda ba za ka taɓa nasara a kaina ba wallahi in allah ya yarda <laughs> umaira duk abin da za ki faɗa kin da ido ina so ki sani na daɗe ina son ki a cikin zuciyata na fa aboki na san ki san da zuciya na yake miki bai isa ya kwatanta da irin san da yake miki ba amma duk irin abubuwan da nake nuna miki ba kya gani to na tsaya na duba ba ta hanyar da zan iya bi in ga na mallake sai ta wannan hanyar dan haka kun kokari na ji daɗin wannan aiki da kuka yi maira da kin yadda ne ne da cikin wannan halin da muke shige shi A'a, Salim ya na ganka kai kaɗai kuma ina kamar abokin naka. <laughs> Wato, malama Humaira kenan. Wannan tafiyan ba na abokina ba ne, wannan tafiyan nawa ne ni kaɗai. Na zo ne domin mu ɗan tattauna wasu magana, na san abin zai baki mamaki. Lafiya, Salim, me ya faru kuma? Duk abin da ya shafi ki ya shafi ni, ba zan taɓa ganin abin da zai cutar da ke in bari ba. Har ko in na ga abin da zai cutar da ke na bari, ba zan gafarta maka yana ba. wato magana ta gaskiya shine na zo in sanar miki abokina ba mutum bane na arziki abokina mutum banza ne bai da aikin yin illa shaye-shaye da neman mata don haka shi sa na zo gare ki domin in sanar miki magana ta gaskiya abokina bai dace da ke ba gaba daya don haka magana ta gaskiya ki rabu da shi ki so ni zan baki kula zan nuna miki soyayya na hakika ina ga wannan shine daidai kai ina salim wannan magana ban yarda da ita ba wannan ba halayen suleiman ba ne suleiman ba zai iya aikata irin wa'annan halayen da ba su da kyau ba salim ka yi haƙuri ban yarda da wannan maganan ba gaskiya ne ki yi ƙoƙari yanzu ne yadda ki tana ja kana nufin ka gwada ne ne ƙwarai da gaske oh yanzu na fahimci inda ka dusa ni ma ɗin ba wai na yi haka da gaske ba ne magana ta gaskiya wasa nake miki na zo ne domin in gwada ki shin kina son abokina ko kowa kya san shi sai na gane su cewa kina son shi sosai so na hakika wannan gaskiya ne ai idan kana jin ana true love to yin ce babu yadda za yi naɗo alkawarin abu da bayan na san ba zan iya yi ba ina son suleiman ne da shi mata karaba hanta da jini kenan ba rabuwa babu abin da zai sa in ji bana son Suleiman don na yarda da Suleiman fiye da yadda kake tunani kuma waɗannan halayen duk da ka faɗa Suleiman ba zai taɓa yin irin wannan halayen ba to sai dai akwai alfarma ɗaya da nake nema a gare ki ba wanda ya san na zo wajen nan ina so wannan maganar tsakanin da ke zama sirri ai wannan ba matsala bane insha Allah na muka alkawari babu wanda zai ji wannan magana daga ni sai kai yadda muka yi ta babu wanda zai ji ta babu komai salo To na gode. Ina ya bar zumunci. Amin Salam salam. Aminin mu kenan. <laughs> daga wannan rana nake neman hanyar da zan iya raba ku ban samu ba sai a wannan lokacin da kika fita neman raba aibi ga mutane shine na samu dama a gare ki anya kuwa kana da imani wallahi baka da imani duk da halinka wallahi in Allah ya yarda sai na yi nasara a kanka Hadisatul Humaira kenan. Inda ban da imani da tintin na sa an kashe minki. Kuma abin da nake so ki sani ba za ki taɓa yin nasara a kaina ba. Don haka idan na ga dama a nan za a ɗaura mana aure da ke. Kai ka zama uban ango. Kai kuma uban ka zama uban amarya. A ciki ne uba. Ni kuma ya sadaki. <laughs> Ah. Tar hali irin naka. Wallahi da na aure ka gara na mutu, gara na mutu na huta, me zan yi da kai, me zan yi da mutum mai irin zuciyarka Allah, wadaran da irin rayuwarka. <laughs> To idan kika yi haka, ai kin ga kin huta. Kin huta ma kanki. Allah don girman ka Allah. Allah don kaɗaita zatinka Allah Allah don tsarkin mulkinka Allah Allah don matsayi da martaba martababiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah na haita wasali kyawawan sunayen ka tsarkaka Allah alfarma biyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ka bayyana min yata wa mara ya ubangijin ma Allah rabba Allah ka bayyana min yata ta mara اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله na roƙe ka Allah ka bayyana yarinyar nan a mace ko a Allah ka bayyana mana ita ya Allah don alfarmar sai da na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah na yi tawassali da ahalin gidansa tsarkaka da jikokinsa masu albarka Allah ka bayyana min wannan yarinya. Yawar na Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Humaira! Alhaji! Humaira! Alhaji! Alhamdulillah, alhamdulillah. Hajiya! Inna lillahi wa alhamdulillah. Humaira! Humaira! Sanu! Oh, alhamdulillah. Humaira ashe kina raye? Alhamdulillah Allah na gode ma ashe da rabon zanga 'yata. Umaira yi magana mana. Umaira! Alhaji! Yi magana, ta kasa magana Alhaji. Ki rabu da ita. Ba abin da ya rage mun yanzu mu ci gaba da gode Ubangiji. Kin gane ko? Wannan duk daga baya ne. Ina bakin hanya ina neman abin hawa. Ban san yadda aka yi ba dadi. kawai sai buɗe idona ne na ganna a wani gida <laughs> Mami, anan ne wata yarinya ta ji labarin rayuwata shi ne ta ce ta tausaya mu kuma za ta taimake ki yi haƙuri abin da na yi miki a baya na tausaya miki da na ji labarin ki ni ma na kasance a nan ne kamar yadda aka kawo ki ni ma shi yasa aka kawo ni nan wajen domin tun ina sha'awar komawa gida har sai da na daina domin ni yanzu zuciyata ta ƙe ƙashi. kuma idan na koma gida gunwa za ni ni marainiya ce yan uwa sun ga zarge ni shi isa kawai na haƙura ne zamana a nan Allah sarki ni ma na tausaya amma don Allah ki taimaka Allah taimaka ka fitar da ni daga wannan wurin je in ga mamana da babana da mijin da zan aure. kada ki da gobe za ki fita daga cikin gidan nan ni kuma gobe zan mutu da ni me yasa kika ce haka duk yadda za a yi gobe sai kin bar gidan nan zan faɗa miki duk yadda za a yi kin biya? Allah zai biya. Sai yan nohan, sai yan nohan, sai yan nohan. Mara kin biya Ah, to mun ban ji Ah, da Dari na ne ta gwanar riyanci, kan tera ja. Kan tera ja, wanki, ɗan da daraja ai ka san fitacciya ce sanadiyar fitowata salim salim ya ce amana momi salim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dadi momi na cire raina da duniya ban sa ran zan kara ganin ku ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zancen banza ne zancen wofi kuna me a cikin gidan nan har yarinyar nan ta fita ta gudu ko kun san cewa asiri na ne zai tonu tabbas reza tana da masaniya akan wannan abin saboda tunda ta bamu lemu sai da ka dawo ka tashe ni na tashi bacci nake gaskiya ne kwaro domin daga ƙarshen lemon na so in ji wani daƙiƙi daƙiƙi a ciki ya fuska ban ce komai ba reza ni ce nan na fitar da humaira daga cikin gidan nan domin tsare ta a nan ba komai bane illa zalunci shikenan naji jeki buƙatar ki ta biya na san ba za ka binni ba amma saboda haka ka aiwatar da abin da za ka aiwatar amma ka sani kai ma taka ta ƙare na san ni ko bayan raina ne humaira za ta roƙa min gafara mu tattara ina mu ina mu wannan wani yarinya da ta gudu kun san asirin mu ne zai tonu dan haka diyan da za a yi mi mu san yanda za mu mu baggarin nan dan haka yanzu abin da nake so da ku Salim, na san yau kana cike da mamaki saboda baka taɓa zata ba ko? Salim, tarayya ta da kai bata tsina mun komai ba, illa bakin ciki. Tun shekarun baya na gane cewa baka da gaskiya. Na sha kama ka da laifi kala-kala, amma ina kyale ka ba don komai ba sai don in bibi in ga iya gudun ruwanka. Shi yasa da na samu aikin ɗan sanda ban sanar da kai ba. yau akalla ina wata na na uku kenan a cikin wannan aikin na ɗan sanda kuma ka sani doka za ta hukunta ka babu sani babu sabo saboda wannan laifin da ka aikata babban laifi ne kidnapping sa masa ankwa wala ina mai neman gafara a gurinka akan duk abubuwan da suka faru. Ka gani ce sanadiyan har zuwan ka gidan yare. Duk abubuwan da suka faru wallahi ba da san raina bane shi Allah idan ya kaddara abu zai faru ba yadda mutum zai yi. Don haka ina mai neman afuwanka don Allah ka yafe min ba da son raina bane. Humaira abin da ya faru da ni na ɗauke shi a matsayin kaddara kuma amma bakina shine ya janyo min amma har ga Allah ba haka nake nufi ba. shige mun gaba kana wani tattare ni tun banda tsaba wulakanci tun anan ina ganin ku ina muku magana amma kun wani share ni kun wani juya har ka samu bakin da zaka ce mun wani tsaban wulakanci ka je na yi mun haka na gaya muka ya zama na karshe tsakanin da kai wai na ce bana son ka ana so dole ne <laughs> suna na ma kenan ai tun da kika je so to na love ko ba haka ba soyayya ni da ke ya bi jinin jikina ya ratsa Allah wallahi ba jinin ka yabi ba ko cikin cikin ka yabi ko cikin hanjin ka bana son ka bana yi dole ne ka tarka na bana so ka daina yi min haka idan ko baka daina yi min haka ba na rantse da girma Allah wallahi sai na kai karan ka an shiga tsakani mu ne irin abu ne wannan wai kai wannan irin maye ne ta ce ba ta son ka amma sai bin mu kake Allah da ka da Allah ba da ke nayi ba ki bari in yi da wadda nake da alaka da ita my love kin gane ko ni na ki ki kanda ko ba wallahi baka da zuciya kinga in dai wallahi tallahi tunda ni kika wa haka insha Allah sai kin gani in Allah ya da sake kuma sai na abin da kowa sai ya rasa sai na gani eh. wallahi in ga alheri babu wani abin da dan adam zai iya mun. sai Allah ƙarya ne wallahi ba abin da zan gani sai alheri ka tafi ba abin da zan gani sai alheri kai kai sama Siti, Siti dalin oh dalin Siti, oh kuma insha Allah kinga sai kin gani kai kaga wannan yarinyar na mata barazana amma gaba ɗaya ta ki ganewa ma barazana na mata sai wani har zikowa take ta yi gaskiya ne to amma tunda na fahimci da cewa hakan bai sa ta ta yi nadama ba Allah ya ba kowa rabansa ni ma in je in samu na amma wannan ina mata daga murya open eye amma abu open eye <laughs> kai rata so Hmm. so jarabar so da yawa take sai dai ka dinga wannan furici da ne shine ya daure ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman ya ce mu kiyaye harshen tabbas bala bakinka ne ya jawo maka kuma shine ya daure ka amma yanzu alhamdulillah tunda gaskiya ta bayyana an gano inda matsala take sannan shi wanda ya yi aikin yana can an ɗaure shi rai da rai saboda laifi biya aikata manya-manya kuma ga kisan kai sannan ga kidnapping Allah shi kyauta ki kuma Maryam gaskiya baki sa a saurayi ba kwata-kwata saurin ki bashi da mutunci bayi da tausayi saboda duk mutumin da zai aikata irin wannan mummunan aikin to ba mutum ne na garba na yi da na sanin tarayya ta da salim ashe ba mutumin kirki ba ne bala na'am zaka yi aure na da gudu ma me zai hana na zaɓe ka a matsayin wanda zan aura idan ka amince gaskiya na ji daɗi wallahi gaskiya wannan al'amari yayi kuma na ji daɗin shi kwarai da gaske saboda haka maganar sadaki tana wuyana na ɗauka insha Allahu ni zan yi ke kuma me zaki ai ni wannan abun farin ciki ne in san samu nema a haɗa bikin nan a yi rana ɗaya to shikenan ba matsala hakan za a insha Allahu saboda haka kai sai ka je ka ci gaba da yaɗa manufa ko kin daga yanzu ah, Me za a jira? Su ki je yar uwa. Amarya ce, amarya ce, amarya ce, amarya ce. Wannan. Haka dai, an shi haka inda ka san ya kone aka. <laughs>